an buƙaci majalisun dokoki na Najeriya su ƙirƙiro tsarin dokar gine-gine don shawo kan matsalar rushewar gine-gine da ke yawaita a ƙasar. Mr. Alexander wike da ke kula da gidauniyar gine-gine ta Najeriya reshen jihar Anambra ne ya bayyana wannan buƙatar. Biyo bayan rushewar wani bene mai hawa biyu da wasu jaridun sun ruwaito cewa ta yi sanadiyyar mutuwar wasu mutum biyu a garin Orifite da ke ƙaramar hukumar Ekusigo ta jihar a ƙarshen makon da ya gabata. We are so many things. Number one. Mr. Alexander wanda ya ziyarci garin Orifite don gane ma idanunsa yadda lamarin ya faru, ya ce mun ga abubuwa da dama a gurin. Na ɗaya ba mu san ko su waye ne mai ginin ya naɗa matsayin ƙwararru a gurin ginin ba. amma daga abubuwan da muka gani akwai wasu aibobi tattare da yadda ake kula da aikin saboda mun dubi baraguzan ginin mun ga cewa ba yi amfani da isasshen kayan aiki ba Na biyu kuma shine tana yiwuwa ba ƙwararru ba ne suka gudanar da aikin, kuma mun lura cewa an ɗora wa benin nauyin da ya fi ƙarfinsa, saboda bisa ƙa'ida ginin bai kamata ya fi hawa guda ba. Mr. Alexander dai ya ɗora da yin kira ga manyan majalisun dokoki da su sanya hannu don ƙirƙiro dokar gine-gine ta ƙasa da ya kira National Building Code a harshen Ingilishi, wacce za ta taimaka gaya wajen tace ƙwararru da kuma magance matsalar rugujewar gine-gine a faɗin ƙasar. shi kuwa tsohon ciyaman na kungiyar injiniyoyi ta Najeriya reshen jihar Anambra injiniya Edmond Nkalo ya buƙaci hukumomi su yi aikinsu don ganin an bar ayyukan gine-gine a hannun ƙwararru. Ya ce abubuwa da yawa na iya kai ga rugujewar gini saboda duk wata tazarar da ba cike ba na iya rubta gini. Wannan abin damuwa ne sosai, kuma ina fatan hukumomi za su yi abin da ya kamata. kuma abin yi shi ne tabbatar da cewa ƙwararru ne ke aiwatar da ayyukan gine-gine, wannan zai rage yawaitar ruftawar benaye. yanzu rundunar 'yan sanda a jihar anambra ta ce 'yan sanda sun ceto wasu mutum biyu daga baraguzan wannan ginin a cewar kakakin rundunar 'yan sanda a jihar mr tochukwu kenga da muka ji labarin ma'aikatanmu sun je sun keɓe wurin don hana mutane shigowa mun ceto mutum biyu daga baraguzan ginin kuma ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin musabbabin rugujewar ginin Alfonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya.